wasu mutane waɗanda suka shahara a satar motocin mutane daga jihar kano kaduna katsina har jihar yobe inda suke zuwa sato motoci allah ya ba mu nasara lokacin da muka kama wani muhammad garba ina muhammad garba ku zo nan da sauran duk ku tashi duk ku zo nan ɗaga kanka yawwa muhammad garba da kuke gani wannan shi ne kano na biyu da ya aran gama da 'yan jarida mun taɓa kama shi da maganar satar mota a jihar katsina kuma muka yi gangami na 'yan jarida muka gurfanar da shi a gaban kotu inda ya je prison amma bai san annabi ya faku ba domin bai daina ba dubunsa ta cika lokacin da aka kama shi a wani hotel a cikin birnin katsina da wannan mota da kuke gani golf saloon da ke bayanku lokacin da muke gudanar da bincike ya ce a wajen wani makanikensa ya saya da na kake zo daga nan inusa muhammad ai nan za ka dan tsaya dan tsaya nan yawwa ah, to inusa ai kai ma da muka kamo bakanike sai magana ya ce a wajen wannan bawan Allah ya a sunanka dillalin filaye eh, inusa kai eh, ya sunanka aliyu abdullahi aliyu abdullahi suna da alaka da wannan bawan Allah da aka kama da mota domin dama ya taba sayan masa da mota saboda haka lokacin da wannan dillali ya kawo mota sai ya kawo wannan bakanike shi kuma bakanike ya san waye mai sayan irin wannan kayan saboda haka ya nemo shi ya sayar masa amma fara bincike a ina wa ya sayar maka da mota dattijo ce ga wanda ya sayar masa da mota ya sunanka ibrahim mai nasara ibrahim mai nasara kasar gubin barawan mota ne ya shahara a sata domin da aka kama shi bai yi musu ba ya yi magana ya ce eh mota ya je ya sato ta a jihar yobe a damaturu inda ya tarar da ita an yi fakin ya ɗauko ta kuma asalinsa mutumin jihar katsina ne dan karamar kuma ɓata garawa dan ƙauyen bakiyawa ne amma a rijiyar lemo yake da zama a kano can aka je allah ya bamu nasara muka kama shi kuma a jawabinsa ya yi magana ya ce duka duka bai wuce sati biyu ko uku da fitowa daga gidan yari gidan gyaran hali na kurmawa da ke kano ba saboda haka magana aka ce tafi daɗi a bakin mai ita amma daga kanka kai za mu fara zo Ɗan matsa ya sunanka ibrahim mai nasara ibrahim mai nasara shekara ka nawa 28 a ina kake da zama ina zaune a rijiyar lemun kano kai asalin ka ɗan ina ne ɗan katsina ne a ina bakiyawa bakiyawa nan ɓata garawa to me ya faru eh abin da ya faru bayan na dawo na je bauchi yobe ziyara to ba na dawo ba da kuɗi shine na taho da wani karamin mota golf eh. bakin titi ba kowa wurin da na zo inda zan yi aiki da ita in gyara in zauna lafiya to shine na samu shi wannan nake ce ana na ka ko motar adama to wa ka sayarwa eh, ga shi wanda wanda na taho da ita yana baka bayani hmm. to na taho da ita sai na samu shi wannan muhammed eh, musa shi ka ba mota yana ce yana da mota mm. amma yana son in gyara ta bani gaskiya sai da ita zan shi ne sai ce to baya da mai sai gaskiya shi baya da wanda ke siya mm. amma ya ce baya da wanda yake siya amma bari ya tambayi wani injiniyansa ya baka nike ya tambaye shi ya ji ko yana da ka nuna wasu takardu ba takardu ka gaya mishi cewa ta hannu ce ta ban gaya mai ba gaskiya to kai ya akai wannan ban allah na san shi da iya buɗe waki eh. na san wannan ban allah da shi ibrahim hmm. ya zama da gwau. ya sunanka sunana inusa muhammad shekara ka nawa hamsin a ina kake da zama a kafina. a ina katsina abatuwa abatuwa eh. to muna jinka sai ce mun yana da mota yana son ya gyara ya sai da taya ina da mai sayan mota na ce mashi ni ba ni hudar mota ban san mota ba ya abin da muka rubuta kenan sai na hau mashin da ce gida zan kai ne sai na haɗu da ainihin shi wannan ali ya tsaya mana labari da shi sai ke ce mun muna ta labari haka da irin na duda da haka ba bangaren wani abu sai ce mini ya ce mashi yanzu ko wani yamman tallan mota amma ni ba ni hudar mota ban san mota ba sai ce a ina ko da mai sai da an kawo ta ne kana da mai sayan mota ya ce da mai sayan mota ya ce ya ce ba haɗa mu haɗan da shi da shi tufa in kai gari na in gida hindi ya kai tufa ne gida dawo ina dawowa sai na haɗa shi da wannan ba Allah na je ka gan shi kai ka san Ali yana sai da mota shi Ali ba shirle ne mishi ba na ga mishi amman tallan mota mai banda mai sai to shi mai nasara ka san yana shi na san yana yaron mota yana aikin mota amma ba sai na dillan sai da mota sai da mota ba me yasa baka tambaye shi ba shine gaskiya ni ne ba alaka an tambaye shi ba kawai dan mutum ya ka gan shi da mota ya ce ma ga mota za ka siya ai ko ma dai ya ne ka ka ce ina takardu wannan ne kuskure ba tambaye shi ba ba kuskure ba ai ya kamata ka san doka ko kuma tunda kai ya san ba mota kake sayarwa ba da ya tambaye ka ya san kai dillali mm. ko kuma kai dillalin filaye ne eh. ai da sai ka tambaye shi ka ce to ai na ka samu mota mu je gidanku ina iyayenka mu je a na suka san suka san ka da mota ina takardun mota daga ina ka samu a ina za ka siya ka ai shekarunka ya kai to amma san rai dan la'adar dan kudin da za ka ci gaskiya ne to kai zo ana eh ya kuka yi da dillale sai mun yi mai mota gaba ka bude baki fa wai akwai mai sayan mota da motar za a sai da nace eh, akwai mai kalle su akwai mai sayan ta mm. sai ya je ya gwada mai ita nan bakin abin ga buɗe baki eh, ya ce man gata sai na ɗauko mota na zo na kawo ta na aje ce sai na kira wannan shi wannan ya alaka ka da shi gyara na taɓa yi mashi kuma daga yi masa gyara ka taɓa yi masa sai ka samu number wayan shi eh, duk wanda ya kawo gyara garejin ka kana ɗaukar number wayan shi in zai ta yaban mota in gama ka ne baka an samu ba kowa ba to ya aka yi ya aka yi har kake da number shi in zai ta yaban mota zai ban number shi ce in na gama in kira shi har ka masa gyaran mota ya kai sau nawa sau ɗayan taɓa mai gyaran mota a kuma har ka samu number wayan shi kuma ya aka yi kasancewa yana siya cewa sai yake yana sai da kaga babu wani boye-boye kai da shi ka san har kasa in an samu mota yana kawo maka gyara ai da yake yanzu ta ɓaci ai dole ka ce baka sani ba shi to me yasa baka kira wani baka kira shi ai akwai castan akwai kamfanonin sai da mota kala kala a jihar katsina me yasa baka je ba shi wannan mutumin a kano yake ba har ka buga masa sai mota ai ka san cewa ba san gaskiya ba ce kai tsaya da Allah kakkare na mu wayo mutumin nan kana masa gyara kana sai masa da mota wallahi ban sai da masa mota to yanzu ka sayar marko eh tabbas to ta sata ce wallahi ban san ta sata bace me yasa an baka takardu ba ba takardu na ce na kira wannan na ce za a rubuta a girma yace mai za a rubuta an kawo an kawo mai ita a a to an kawo shaidu kuma kai aikin ka sai da mota ya za ka sai da mota ba aikin ka ba nawa ka sayar nawa ka sai da mota waya ta na bashi saka ciniki ya sume su mota dubu ɗari biyu da hamsin aka sai da mota ni na san kuɗin in ba za ka faɗa ba a ba faɗa ke ba zan a to ya za ka yi dillancin mota kuma ka ɓoye wa mutane ka ce wai baka san nawa aka sayar aka yi ciniki ne aka ba kuɗi ma na je na kai ma wannan ƙaro gaba yalla bai mm-hmm. ya sunanka Muhammad Garba ka buɗe bakinka Muhammad Garba shekara ka nawa 39 a ina kake da zama kano a ina a kano sharaɗa sharaɗa wannan shine karo na biyu da muke artabu ko wancan karan me ya faru ma wancan karan mota ne aka sai dama mota aka sayan maka ta sata mm. baka san annabi ya faku ba baka daina ba an ce kana zuwa hotel inda aka kama ka an ce kana zuwa da mota kala kala kala kala ka suka gaya mana gaskiya wani to yanzu dubinka ya cika an sake kamo ka waye ya sai maka da mota dama kuna harka da shi a ai an ce shi kake kai wa gyara ko daga kano an an dauko daga kaduna ba wani harkan da muka taɓa yi da shi shi ɗin ko eh. to nawa ka sai mota 270 gaba ɗaya dai 400 da wani abu ta kama saboda ba haka motar take ba gyara ta ne a mota dai 200 ka sai ta karka yi mana eh 250 200 ka sai motar miliyan 1 da rabi a 250 kaga dukan kunnan ba wanda zai ce bai san motar nan ta sata ba ce babu ba ku da wannan saboda kaga babu takarda babu rasit babu sa hannun mai unguwa ba sa hannun dpo babu shaidu iku iku iku kuka je kuka yi cinikinku a bayan katanga a boye sai lokacin da ka je hotel ka kwanta allah ya ba wa 'yan sanda nasara suka kama ka da ita sannan asiri ya to mun gode ku je ku zauna